أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد السلام عليكم ورحمة الله masu kallon mu da sauraron mu bar kamar saduwa cikin wannan shiri namu na tambayoyi kan azumi shiri na musamman wanda ke zuwa muku da gidan wannan talabijin na sunna tv kamar yadda aka sani muna tattaunawa ne tare da babban malamin mu malam ibrahim adam disina laccara a makarantar horon malamai ta azare kuma babban limamin masallacin juma'a ta masjidin rahama gafata malam barka da zuwa assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu kamar da kuka sani muna kara tunatar da kucewa tambayoyi su zamanto muhimmai kuma masu ma'ana su kasance tare da wannan darasi din ma'ana kar mutum ya tambaya waje daga ainihin abin da ke zuwa cikin wannan darasi saboda amfanin yanayin lokacin da muke ciki na ramadana muna fata allah shi mana jagoranci gafar ta malam tambayar mu ta farko ita ce akan matsala ta tahajjud wai shin tahajjudi bid'a ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa kafa wa salamuhu ala ibadihi alladhina istafa yan uwa na musulmai masu kallonmu da sauraronmu ko ina kuke ina ƙara maimaita muku da jaddada muku da sabunta muku sallamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu malam usmanu kamar yadda mai wannan tambaya ya ce wai shin tahajjudi bidi'a ne farko dai ya kamata mu sani cewa me ake cewa tahajjudi tahajjudi eh, akwai ta a wajen watan ramalana akwai kuma a cikin watan ramalana na yi watun da yana tambayar mm. na cikin watan ramalana yana nufin gangamin da ake yi a masallatai mm. ko kuma sallolin da mutane ke yi a cikin gidajensu mm. ah, saboda alfarmar watan ramalana saboda kilin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi man kama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi to dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya kira a yi sallah ta musamman a wannan wata har yace ce duk wanda ya yi tsayuwar dare a watan ramalana an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa au kama kala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira wannan sallah da salatul qiyam yace man kama ramadana mm. ah, malamai sun naɗa masa suna sukan ce masa tahajjudi mm. sukan ce masa tarawihi mu kuma nan kasar hausa muna ce masa ashiyan idan ka ce wannan bidi'a ce sai mu ce a'a saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne yayi kira yi wannan sallar da ake yi ko a cikin gida kenan na san mai tambayar mai yiwa yana nufin gangamin da ake haɗuwa a yi eh, na sallah bayan sallar isha'i hmm. sallar da ake ce mata tarawihi ko ashiyan ko kuma sallar da ake yi a goman ƙarshe in dare ya tsala musamman na nufi a irin ƙasashe namu to dama wacce ce wanda mai yiwa yake da ta cewa a kai Eh, ita din ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da yake galibin mutane idan suka ce tahajjudi hmm. suna nufin sallar eh, da ake fita da ake fita ko ma dai wacce ce da wacce ake yi goman farko da goman tsakiya da goman karshe hmm. duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san da matsayin su ko manzon Allah ya amince da su Eh, abin da ya faru har ma ake faɗin irin wannan zance hmm. shine manzon Allah sallallahu alaihi a lokacin da Allah ya shar'anta masa ya ringa irin wannan sallah ranar farko sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya yi wa mutane sallar bayan sallar isha'i hmm. mutane suka taru da yawa washe gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sake fitowa sai zamto cewa yawaitar da mutane suka yi a karo na biyu ya ɗala karo na farko hmm. amma a karo na uku sai zamto an yi dandazo an yi do an cika masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama makil karo na hudu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ki fitowa hmm. aka jira aka jira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama karshe dai kowa sai ya sallarsa daga baya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce na ki fitowa ne a rana ta hudu gudun kada in ci gaba da fitowa a ɗaga sallar daga matsayinta ta sunna a maida muku ita wajiba wanda kuma in an maida wannan abu wajiba da yawa daga cikin mutane ba za su iya ba kuma za ka iya gaskata ni malam usman domin da yawa daga cikin mutane idan aka yi sallar eh, isha'i hmm. idan aka fara tarawih za ga masallacin mai ramewa ke azumi na ƙara ja baya adadin masu zuwa tarawih suna ƙara ja baya yanzu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da yin haka hmm. an mai da mana wannan abin ya koma wajibi kaga da me damar shiga damuwa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da Qur'ani ya siffanta shi cewa shi mutum ne mai tausayin al'umma al'ummarsa mai damuwa da damuwar al'ummarsa baya so su shiga wahala baya so sanadinsa su shiga cikin ni'asu mm. sai zamto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na kulawa kwarai da gaske da yanda lamuran al'umma ke tafiya kaji dalili kenan to tambaya dan uwana yanzu mm. saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya daina yi mm. ah, sai zamto cewa ah, wannan abin ya koma bid'a ko kuma dai in bayan manzon Allah sallallahu alaihi baya na lokacin da aka samu tabbacin cewa hmm. ba za a sake daga hukuncin ta daga sunna zuwa bid'a eh, zuwa zuwa zuwa zuwa eh, wajiba ba za a iya dawo a yi hmm, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har karshen rayuwarsa bai ci gaba da yi ba sayyidina Umar lokacin da ya ga lalaci ya fara shiga mutane saboda in aka kyale kowa ya salla a gida mm. ah, za ka ga mutane suna wato ah, ba dole kowa zai yi ba sai man sai ya ce mutane su taru a bayan ubay ibn ka'ab sai ya sanya su limami mutane aka ci gaba da yi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya daina amma saboda dama manzon Allah ya ji tsoron kada a ci gaba da yi ne a wajabtawa mutane mm. tunda yanzu ba manzon Allah ba wani hukuncin da zai ci gaba da sauka balle a ce an maida ita ta koma wajiba mm. saboda haka sai suka dawo da wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara shi yasa da wannan abin da ake jin tsoron ya kawo wannan abin da ake jin tsoro ya kawo shi yasa wato hadisin nan da ake karantawa hadisi na biyar malam usman a cikin arba'una hadis mm. ga wanda ya tsaya ya nutsu sosai ya tsam ransa mm. zai gane cewa lalle akwai banƙayen zance cikin zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin nan dai da kowa sani ruwayan na Aisha mm. kamar da Imam Bukhari da Muslim suka cire shi cewa manzon Allah ya ce man hadasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa wannan hadisin shi a lokaci guda shi ya faɗa hukuncin bid'a shine kuma hadisin da ya dipne shi mm. na na bid'a dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi yace man hadasa. Mm. wanda ya kirkira kaga anan gurin in ka dauki iya wannan jumlar mm. duk wani abin da yake kirkirare ya zamto cewa bid'a kaga irin wannan hadisin mota bid'a ne domin kirkirariyar aba ce babu ita a zamanin manzon Allah hular ka zanna bukar din nan na mm. tabbata a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu ita rigar ka nan babu ita a zamanin manzo Allah duk bid'a ne sai ce man ahadasa mm. fi amrina mm. amma da manzon Allah ya kara gaba sai ce fi amrina wanda ya kirkira amma ba wai kirkiran ne eh, matsala ba a'a fi amrina cikin lamarinmu da ya kirkira sai ce abun yana cikin me lamarinmu sai yana shigo cikin lamarinmu hmm. zai dauki hukuncin lamarinmu hmm. me lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addini musulunci kaga in ka kirkiri abu sai in ka shigar da shi ka ce musulunci ne hmm. yanzu bature da ya kirkiri mota sai ce maka me hukuncin hawa mota ya ce wajiba ne ko sunna ko mustahabi ko makaruhi kawai kirkira ne amma bai ce addini bane ba shi yasa sai mota bata zanto bid'a ba wutar lantarki gidan talabijin da muke hmm. amfani da shi yanzu muke isarwa mutane sako babu shi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kirkiran abu ne to amma da aka kirkira sai aka ce yana cikin hukunce hukunce da dai in abu addini ne baya fita daga cikin waɗannan abubuwa guda biyar hmm. ko wajibi ko haramun ko makruhi ko mustahabi ko kuma abin da yake mai halal ja'izi an shigar da shi cikin waɗannan ba a shigar da shi ba kirkirarren abu ne amma ba a ce addini ba ne ba hmm. man hadasa fi amrina hmm. nan gudun ma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma saminu domin zai iya yiwa wani abun akwai shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma saboda rashin kulawa ko lalacewar duniya ko kuma karantowar tashin alkiyama ko wani abu da zai sa mutane su zamto cewa sun yi wasa da addini mm. an manta da shi sai wani ya zo ya raya da wannan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya daure wannan abu da wannan zance cewa irin wannan ba abu ne ba mm-hmm. sai ce man ahadasa wanda ya kirkira fi amrina ya shigar da shi cikin lamarinmu amma ma laysa minhu wanda baya cikin addini mm-hmm. tambaya shin sallar tahajjudi shin sallar tarawih mm-hmm. tana cikin addini kuma ta cikin addini tana cikin addini domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi shi yasa sayyidina Umar lokacin da ya zo ya ga mutane a bayan Ubay dan Ka'ab mm-hmm. suna ta sallah abun gwanin ban sha'awa sai ce me ni'matul bid'atu hadhihi shi ma dallada wannan kirkirarren abun da aka sake dawo da shi mm. bayan akwai shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan kaga wanda ya ce wannan abu bid'a ne mm. bai ma san me ake cewa bid'a ba mm. dan kamar ka soki manzon Allah cewa ya yi bid'a mm. kamar ka soki mm. sahabban manzon Allah sun yi bid'a mm. sayyidina Umar fa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin al'ummata da akwai mutumin da za a ce wato za a da a ce akwai wani annabi bayana ko a ce akwai mutanen da za su kai kama da annabawa da an ce me akwai Umar saboda sau da yawa in yi hukunci sai ga alkur'ani yana sauka yana goyon bayansa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi karar ya ce اقتدوا بالذين بالذين بالذين من بعدي ابي بكر وعمر وعليكم بهدي امار كوي كوي دا متاني غدا بيبايانا ابو بكر كوي كوي كما دا عمر ما الله صلى الله عليه وسلم يجي عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين ابو عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة cikin hadisin irbadu bin sariya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bi sunnati ina jawo hankalinku ku bi sunnata hmm. wa sunnatil khulafa'ir rashidin da sunnar kalifofina الراشدين شرييو المهديين ما سشريروا عضوا عليها بالنواجز ku kama su gam gam kamar yadda kuke rike igiyoyi da dasorin ku in wani abu ya kama mutum ya rike abu da hakoransa ka san rikewa ta kai rikewa wa iyyakum wa muhdathatil umur hmm. manzo Allah ya ce waɗannan abun su da suka yi sunna ne daidai ne sai ce kuma ina muku gargaɗi da kirkirarren abubuwa hmm. kina ya ce cewa waɗannan mutanen ba za su zamto cikin waɗanda za su zamto masu kirkiran abubuwa ba saboda haka yan uwana ba daidai bane ba in kuna da sabani da wasu ko kuma dai kun yi rigimar masallaci da wasu hmm. ko wani abu ya hada ku na kungiyancin ku bai kamata a ce ku dauki sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ku buga mata stamp din bid'a ba wallahi akwai hatsari a cikin haka akwai hatsari a cikin haka domin sukar musulunci sukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne yaya kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai hukunci kan abu sannan kai ka ce ka zo ka ce bid'a ne baka ji Allah cikin alqur'ani na cewa فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إذا متم بايا كربان كمين منزون الله أمرنا منزون الله كمين يا إيماني يا إيماني قرآن يا bai yi imani ba ba na ce kafirai ne masu irin wannan halin amma dai wato garari ne ka sa kanka wanda zaka iya fadawa cikin hatsari mai yawa Allah ya kiyashe mu amin ya amin ya Allah a wani yake tambaya akan wannan lafazin tarawihi da tahajjud ya ce hmm. menene bambancin su na tsammanin cikin jawabin da na yi dazu na ɗan taɓo bambance-bambancen su domin da tarawihi da tahajjudi da ashiyan duk abin da ake nufi shine sallan dare to amma yanzu idan aka faɗe su ana nufin sallolin daren da ake yi a watan ramadana hmm. akwai ma wani sunan da ba waɗannan ba shine qiyamu ramadan qiyamu qiyam ramadan hmm. to ah, waɗannan duk sunayen su ne illa iyaka kawai ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin su da daddare ne mm-hmm. kuma da daddare nan bayan salar isha'i ko na farkon azumi zuwa ashirin ga azumi mm. su ma ya halatta ka jinkirtar da su zuwa karshen dare kamar yadda ake yi na tahajjudin mm. wato karshen goman karshe na gomomin karshe goman karshe na watan ramalana asali ba cewa aka yi waɗannan na farkon dole a yi su a farko mm. na kuma karshen a yi shi a a ƙarshe ba mm. kawai dai mutane da suka tsara wa kansu haka mm. saboda abubuwa sun zamto a ƙara samun himma da mm. daddare wallahu ta'ala alam amma duka abu ɗaya ne abin da ke nufi kiyamu ramadan sai dai kawai abin da ya tabbata a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan ƙara himma idan goman ƙarshe ya zo kamar da ya tabbata a cikin bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana idza dakhala al-ashr min ramadan shadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya lahu. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan kama dan kwarjallansa ya daure ba wai yakan kara daure ta zugensa ba mm. kinaya ce cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ta kan matansa a waɗannan goma mun karshe baya bi mm. ma'ana ba kuma cewa saduwa da iyali a goban karshe haramun bane ba mm. a'a tunda ka san dai harkan iyali harkan kwanci harka ne ta holewa harka ne ta shagala harka ne ta abunan din to saboda haka kawai wannan ma an ajiye shi a gefe da halal ne eh, an fuskanci ibada wa ahya lailahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karaya gidansa baya daransa gaba gaba ɗaya ka raya shi wa a ahlahu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan tashi iyalansa yi ibarar baki ɗaya mm. ba wai kawai shi ɗayansa ba mm. wanda kuma haka ya kamata mutum yayi yayi ya ringa kokarin ganin duk abin da yake kai na alheri mm. yana shigar da iyalansa yana shigar da su tunda Qur'ani ya ce ya yi waladina amanu ku anfusakum wa ahalikum naran ya ku waɗanda sun ka ba da gaskiya ku tseratar da kanku ku tseratar da iyalanku daga barin cin wata wuta wallahu ta'ala to malam tambayar mu wannan ma tana da munasaba da mm. wannan tambaya ta gaba mm. cewa shin wai halartar mata take ta hajjudi shi ma bid'a ne zuwan mata masallaci mm. kowane iri ne masallacin kawon salawat mm-hmm. masallacin juma'a masallacin idi salatul istisqa mm-hmm. salatul istishab salatul kusuf salatul khusuf Ah, sallar tahajjudi hmm. duka ba haramun ba ne hmm. ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mata suna halattar masallaci hmm. shi ya sama a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi ga falalar sahun maza ga falalar sahun mata aka ce sahun mata maza na farko shine mafi falala sahun mata na ƙarshe shine mafi falala na sahun maza mafi na baya shine mafi sharri sahun mata na gaba shine mafi mai sharri saboda wannan shine suke daura da juna an fi samun fitina a irin waɗannan gulalan kuma gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma la tamna'u ima Allahi masajidallah kada ku hana mata bayan Allah zuwa masallatai hmm. gashi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi mata suna zuwa masallatai har ma ya tabbata cewa mata sukan fara fita hmm. a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabanin maza su fito kuma ga dai hadisi ba iyaka hmm. ga ma lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana bayan ya idar da sallah ya ce wa sahabbai waye daga cikin ku ya sadda iyalinsa jiya kuma ya je yana faɗa wa mutane abin da ya wanzu a tsakanin su cikin surru mm. kowa ya shiru manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙara maimaitawa kowa ya shiru mm. can sai wata mata ta kafe akan gwiwarta mm. ta ce ya rasulallahi ai mazan ma suna faɗa kaga kidaya ne kamar ko dai ta faɗa ta tsargu kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa to mutumin da zai sadda iyalinsa ya je ya ringa faɗa mutane yanda abin ya wanzu ya gudana tsakanin su mm. kamar shedan ne ya gamu da shedaniya akan titi ya kwanta da ita a mm. sarari kowa na gani wa iyaz billahi ko da ce eh, a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba san cewa akwai irin wannan fitsara za ta zo a ƙarshen wannan zamani da muka zo muka samu kanmu lamarin bulofim yanda ba wani abu bane ba eh, kusan yanzu samari da 'yan mata eh, saboda harkar duniyar gizo kowa ya san da wannan harkar mm. harkar da wahala yarinya a ce inda ba iyayenta sun kula ba mm. a ce bata dinga fakewa tana kallon irin waɗannan abubuwan ba mm. musiba ce musiba ce saboda haka yan uwana ba haramun ba ne ba mata su je masallaci mata su je masallaci sai dai mata su ji tsoron Allah kada su je masallaci kuma su fitini masallata tunda kun san da maganar ku da tafiyar ku mm. da muryoyinku mm. suna jin hankali kun sani mu ma mun sani hmm. saboda haka ki ji tsoron Allah kada ki fitini mutane ya ji tsoron Allah ya rintsa idanunsa kamar da wani mawaki ke cewa kullil hmm. mulihati fil khimaril aswadi hmm. madha fa'alti bi nasikin muta'abbidin kad kana shammara lis salati izarahu hatta waqafti lahu bi babil masjidi ruddi alayhi salatahu wa salamahu la tuftinihi bi rabbi dini muhammadin faɗa wa mace mai zuwa masallaci cikin hijabi baki ta rufe ina amma ɗan kawai abin da ya ragu na idanunta mai kwalle da ke kaɗawa ba abin mamaki ba ne bai iya jan hankalin wasu kuma ba za ka iya cewa zuwa mata masallaci bidi abu ne ba domin nan aisha take cewa da manzan Allah ya ga abin da mata suka kirkira mm. da ya hana zuwa masallaci to amma wannan zance nata ya sa malamai sun ce a daina zuwa masallaci saboda nana Aisha matsayin ta matar manzon Allah amma ba ta da lasisin da za ta iya rage hukunci ko ƙara hukunci mm. ko kuma sa kaidi wa wani mm. hukunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya bada dama saboda haka ba abun da za ta yi sai dai kawai ta yi ta yi alhinin cewa abin da mata suke ba daidai bane ba shekul islam ibn taimiya yana da wasu maganganu masu bankaye cewa duk abin da manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya halatta mm. ko shari'a ta shar'anta idan ya zamto cewa mutane sun saka wasu abubuwa a ciki mm. wanda in ka kalli abin yanzu sai ga kamar bai dace ba mm. to abin da yake kanka shi kai mai da'awa shine sai ka kokarin ka kokkore abin da ya shiga na bidiyo'i da kurakure ba wai ka rusa abin ba mm-hmm. domin ka rusa abin kamar ka yi fito na fito da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada da masa ne wallahu ta'ala a'ala masu kallon mu sauraron mu waɗannan suna cikin abubuwan da suke da muhimmanci mu dinga saurarawa muna jin su ba don komai ba saboda irin waɗannan maganganu sukan zo a bakunan wasu wadda ake ganin cewa maluma ne mm. suna da kima cikin al'umma sukan faɗi irin waɗannan kalmomi mm. ko ta hanya an tambaye su ko ta hanyar wa'azi ko ta hanyar magana mm. mutum zai iya jefawa kawai da bakin sa ya ce abu kaza bid'a ne ko abu kaza bid'a ne to ala ayi halin ya kamata mutane su nazarci abin da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantarwa Allah ta'ala shi mana jagoranci muna ƙara maimaita cewa duk wani mai shirin tambaya ya duba nambobin da suke jikin akwatin talabijin ɗinsa ya rubuto tambayoyi masu ma'ana domin a amsa masa da fatan Allah shi datar da mu malam tambayar mu ta gaba a ga malam usman irin waɗannan abubuwan da kake faɗa mai tambaya mai tambaya kada wani bai ɗauka cewa shela muke yi mun san komai duk abin da ya zo yawa ai malam abin da muke magana akan azumi muna magana ne akan azumin da muke bayani a kansa kuma tambayoyin nan duk yadda aka same su zaka je ka nazarce su domin duk mutumin da zai iya wanda ya zauna ya ce a tambaye ni abin da ga dama to ai ba wanda ya sai biki wannan kirji din mm. so tambayar mu ta gaba malam ita ce ita ma akan maganar tahajjud din ne ko na'am cewa kaifiyar yadda ake ma'ana wajen adadinta da yadda to Ah, tunda bata magana ne akan adadin rako'in ba ana nufin ya ake yin ta hmm. ya tabbata a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce salatul laili masna masna sallan dare ana yi bibbi bibbi ne bibbi bibbi ne in hmm. aka yi raka'a biyu sai kuma a yi tahiyya a yi sallama wannan akwai shi a hadisi hmm. amma kuma ya tabbata a hadisi dai hmm. kuma hmm. manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kan yi hurhudu hurhudu saboda haka da manzon Allah ce salatul laili masna masna ba ya ce iya wannan bane ba wannan kaifiya ɗaya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayar akwai kuma wata tada daban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kan yi hurhudu ma'ana in a ce za ka yi a goma sha ɗaya ne kaga in kai hudu ka zauna kai hudu ka sake zama kaga ya zama takwas kenan sai kuma ka yi wutiri sai yi wutiri shi ma wuturin ya tabbata a hadisi kama kamar inda ya zo a cikin hadisi ruwayan Abu sa'il khudri cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sha an yutira hmm. bi khamsin hmm. falyutir hmm. wa man sha an yutira bi salasin falyutir wa man sha an yutira bi wahidatin falyutir ya halatta kai wutiri da raka'a biyar ya halatta kai wutiri da raka'a hudu ya halatta kai wutiri da raka'a daya shi karan kansa wutirin zaka iya yin ukun baki daya a jere ba tare da zama ba sai kuma kai tahiya daya sai kai sallama zaka iya raka'a biyu sannan kai sallama ka sake raka'a daya kai sallama duk wannan akwai shi a fuskar manzon Allah mm-hmm. sallallahu alaihi wasallama wannan kuma malam Usman yana daga cikin abun da addinin musulunci ya sha bamban da sauran addinai yana daga cikin bankayen da ke cikin shari'ar addinin musulunci mm. yana daga cikin kasantuwar musulunci ga garabado yanda idan ya kawo maka hukunci sai ya kawo maka hukunci hukunci daban-daban a baka option a mm. baka dama ka zaɓi wannan ya zanto cewa akwai tanwi'i mm. yau ne wannan Ko mm-hmm. ba sai ne wannan ko babu wani abu a cikin sallah da zaka iya cewa kaɗan na cikin gurare a sallah yanda zaka iya cewa babu wato zaɓi a kanka mm-hmm. yanzu misali in kai abin takbiratul ihram tun daga takbiratul ihram mm. Allahu akbar mm-hmm. ya halatta ka daga hannuwanka daidai kunne ka daga daidai me daidai ka faɗanka duk akwai su a a hadisi Allahu akbar in ka zo karanta fatiha hmm. ya halatta ka zaɓi surar da kake so fatiha ne kawai dole a fara da karanta ta in ka tafi zuwa ruku'i hmm. a zikirin nan daban-daban ne in ka ɗago zikirin nan daban-daban ne in ka je jira zikirin nan daban-daban ne hmm. in ka ɗago zikirin nan daban-daban ne Ta hiya zikirin ta daban-daban ne hatta kuma sallama ma style din yin sallama daban-daban ne haka in ka ɗauki abubuwan addini za ga musulunci yakan baka option kai wannan kai wancan kai wancan kai wancan gwargwadon wato jin nishaɗin wanne kake so ka zaɓa haka ne Allah shi taimake mu masha Allah mm. to a wannan tambayar mu ta gaba ita ce akan maganan biyan azumi ne malam mhm. wa mutumin da ake biya azumi bayan ramadana adadin duk da ake bin sa so ake kamar azumi su ma a jera su ko kuma mutum zai iya yi ya huta kaman kenan yana tunanin idan ba ramadana bane ya zo biya kaman alfarmar ramadana ta sake dawa ta rufe shi sai ya jera wato abin da ya kamata mutane su zamto su daina wa kwakwa wajen mm. tambaya mm. kada mu zanto kamar banu isra'ila muna kara kwakwa ana mi ana mata mana a cikin addinin musulunci a cikin shari'ar musuluncin nan akwai hukunce-hukuncen da zaka ka ji idan musulunci ya ce a yi kaza hmm. in yana nufin cewa a yi shi a jere ne hmm. sai ya ce a yi shi a jere hmm, in kuma ya yi shuru to ba dole ka yi shi a jere ba saboda haka kai kwakwa makanka cewa dole sai ka jera ko ba jera ba tabbas na san da sun yi wannan tambaya ne don su karu su kuma san yadda ya kamata su yi dan inna masu shifa'ul wulai tambaya ita ce maganin jahilci amma dai wannan yana daga cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiru bai ce in an tashi biya a biya a jera ba sai ce a biya da wannan ne sai malamai suka ce to kana da zaɓi in ka so ka biya a jere in ka so ka biya wato a rarrabe kenan in ka yaka baka jefa ma kanka cikin rigima ba hmm. kuma ka sama wa kanka sauki irin waɗannan tambayoyi na kwakwa hmm. su ne abin da aka hana mutane su ringa yi Allah shi taimake mu yan uwa masu kallon mu da sauraron mu wannan shine takaitaccen abin da ya samu cikin wannan darasin namu muna fata insha Allah kafin wani darasi mai biye masa a madadin shi malam Ibrahim Adam Disina akramkallah gafarta malam ni Usman Ibrahim Gokaru nake ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullah شهر رمضان الذي أنزل فيه الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم